Korintiyawa ta fari Sura ta takwas To, yanzu a game da abubuwan da aka yanka wa gumaka, mun sani dukkanmu muna da ilmi, ilmi yakan kumbura mutum, ƙauna kuwa takan inganta shi. Duk mai gani ya san wani abu, ai har a yanzu bai san yadda ya kamata ya sani ba. In kuwa wani na ƙaunar Allah, to Allah ya san shi. A game da cin abin da aka yanka wa gumaka kuwa. mun sani duk duniyar nan gunki yana a matsayin abin da babu ne da kuma babu wani Allah sai ɗaya ko da yake akwai waɗanda ake kira alloli a sama ko a ƙasa don kuwa akwai alloli da iyayen giji da yawa duk da haka dai a gare mu kam Allah ɗaya ne wato uba wanda dukkan abubuwa suke daga gare shi wanda mu kuma zamansa muke yi Ubangiji kuma ɗaya ta gare shi muka kasance. amma dai ba kowa ne yake da wannan sani ba amma waɗansu ta wurin sabawarsu da al'amuran gunki har yanzu sukan ci naman da suka ɗauka kamar an yanka wa gunki ne saboda haka lamirinsu da yake rarrauna ne ya ƙazantu abinci ba zai ƙare mu a game da Allah ba in mun ci ba mu ƙaru ba in kuma ba mu ci ba ba mu ragu ba sai dai ku lura kada ‘yancin nan naku ya zama abin sa tuntuɓe ga waɗanda ba su tsaye da zuciyarsu ba. Amma in wani mutum wanda yake da rarraunar lamiri ya ganka, kai da kake da sani, kana ci a ɗakin gunki, ashe wannan ba zai ƙarfafa lamirinsa har ya ci abincin da aka miƙa a gunki ba? Wato, ta sanin nan naka, sai a rushe rarraunan nan. Ɗan uwa ne kuwa wanda almasihu ya mutu dominsa. sa. ta haka ne kuke yi wa almasihu laifi wato ta wurin yi wa ‘yan uwanku laifi kuna rushe raunan lamirinsu saboda haka in dai cin nama ya sa ɗan uwana tuntuɓe har abada ba zan ƙara cin nama ba don kada in sa ɗan uwana tuntuɓe